daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 我。 da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim sauraro kun kamo radio hausa daga nan tehran mashaba adam ne tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci wanda shi ne zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma dauke da shirin nan na ko kun san da ke kawo ku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi kowace rana sai shirin nan na afirka a yau sannan mu karkare da shirin na muryoyin masu saurari, da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarun duniya da farko ga kansu. ƙungiyar kar haƙƙin ɗan adam ta amnesty ta yi kira ga amurka da ta kama benjamin netanyahu turkiya tana shirin karɓar sansanin sojan da faransa ta fice daga cikinsa a ƙasar chadi a demokaradiyyar congo ƙungiyar m23 ta shirin ta ta wutar yaƙi a garin goma to yanzu ga cikakkun labarin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira ga ƙasar amurka da ta kama benjamin netanyahu firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira amurkan da ta kama firaministan na isra'ila da yake ziyarar aiki a can ƙasa a wasu jerin saƙonni da ƙungiyar ta ƙara haƙƙin bil'adama ta duniya ta wallafa a shafin 10x ta bayyana cewa yadda amurka ta karbi bakuncin benjamin netanyahu alhali ana zarginsa da manyan laifuka yana nuni da cewa ta rena kotun kasa da kasa har ila ƙungiyar kare haƙƙin bal'adaman ta ƙasa da ƙasa ta kuma ƙara da cewa gwamnatin da ta gabata ta amurka a ƙarƙashin joe biden ta yi watsi da duk wani yunkuri na shimfiɗa adalci a duniya kuma shi ma shugaba trump abin da yake yi ɗin kenan a jiya talata ne dai a wato firaministan haramtaccen ƙasar ta isra'ila ya ziyarci ƙasar ta amurka inda ake zaton cewa zai gana da shugaban ƙasar donald trump wannan ce ziyara ta farko da firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya kai zuwa waje tun bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo shi saboda zarginsa da aikata manyan laifuka da suka hada da kisan kiyashi akan al'ummar falasɗinu a ranar 21 ga watan nuwamba ne dai kotun ta ƙasa da ƙasa ɗin ta fitar da samacin a kamo na tanyahu da ministan sana yaƙi wa abgalant saboda laifukan yaƙi a gaza a ƙarshe ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta ce bai kamata ba a baiwa masu aikata laifuka na yaƙi akan bil'adama mafaka a ko'ina a duniya ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta yi watsi da kuma allah wadai da ƙaƙabawa shugabanta takunkumi da ƙasar australia ta yi ƙungiyar ta hezbollah ta fitar da wani bayani a jiya talata ta yi allah wadai da takunkumin da ƙasar australia ta ƙaƙaba babban sakataren sakataranta sheikh na'im kasim bayanin na ƙungiyar ta hezbollah kunshi cewa matakin yana sake nuni ne da hakikanin fuskar wannan ƙasa da wato da a kowace rana take tabbatar da cewa ita makami ne a hannun amurka da kuma haramtacce ƙasar isra'ila hezbollah ta kuma bayyana matakin da cewa na zalunci ne wanda gina da kowane irin dalili na shari'a da halayya kwarai ba yana nuni ne kai tsaye da cewa ana goyon bayan haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma kare laifukan da take tafkawa da ta'addancinta tare da yin kira da cewa kamata yi a ce ƙasar ta australia ta ɗauki mataki ne na ladabtarwa a kan 'yan sahiyoniya makasa ta kuma kasance a tare da waɗanda ake zalunta a labanan da kuma falasɗinu bayanin ya kuma ce duk duniya ta ga yadda abokan gaba 'yan sahiyoniya suka rika yin kisan kiyashi da laifukan yaƙi a kan waɗanda ba su ji ba su gani ba a gaza da kuma labanan don haka duniya ta san wane ne ɗan ta'adda na haƙiƙa da kuma wanda yake yin kisan kiyashi da tafka laifukan yaƙi hakanan kuma bayanin ya ce duniya ta kuma san su wane ne suka bayar da kariya ga 'yan mamaya a siyasance yake kuma yin tarayya da ita a kisan kiyashin da take yi. sai dai ƙungiyar ta hezbollah ta ce wannan matakin babu yadda zai tasiri akan 'yan gwagwarmaya a cikin labanan ko kuma akan matakan da hezbollah ɗin take ɗauka na kare ƙasa da al'umma da kuma kasancewa a tare da al'ummar falasɗinu to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta irin kai daga nan birnin tehran turkiya tana shirin karɓar sansanin sojan da faransa ta fice daga cikinsa a ƙasar chadi rahotanni sun ce bayan ficewar sojan faransa na ƙarshe daga sansanin abaci da ke gabashin ƙasar chadi ƙasar turkiya tana shirin mai gurbinta wata majiya ƙasar turkiya ta shaida wata kafar watsa labaru ta afirka cewa ankara tana shirin girki jiragen yaƙi marasa matuƙi a cikin sansanin da kuma kan iyaka da ƙasar libya a ƙoƙarin da take yi na cike gurbin da faransa ta bari da zumar tabbatar da kanta a cikin wannan yanki na afirka gwamnatin chadi ta baiwa turkiyan sansanin na abaci a ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimmawa a tsakiyar watan da ya gabata bayan dogo tattaunawa da aka yi a tsakanin jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu hakanan kuma rahoton ya ce ƙasar Turkiyya. ta baiwa gwamnatin kasar ta caji jiragen sama marasa matuki samfurin bai dakar hakanan kuma da akwai masu bayar da shawara na sojan turke da dama a cikin kasar ta chadi to a can jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ƙungiyar m23 ta shirinta tsagaita wutar yaƙi a garin goma ƙungiyar 'yan tawayen ta m23 ta san da tsagaita wutar yaƙi a garin goma da take rike da shi saboda dalilai na jin kai kamar da ta ambata ƙungiyar wacce take samun goyon bayan ƙasar wanda wacce ta kwace iko da birnin goma da shine birni mafi girma a gabashin wannan ƙasa ta san da tsagaita wutar yaƙi ta gefe ɗaya saboda abin da ta kira samar da damar gudanar da ayyukan agaji ƙungiyar ta ce ta amince tsagaita wutar yaƙin ne saboda amsa kiran da aka yi dangane da hakan saboda a taimakawa dubin dubatar mutanen da suka tarwatse saboda yaƙi ya zuwa yanzu dai babu wani furuci da ya fito daga gwamnatin ƙasar demokuraɗiyar congo dangane da batun wannan tsagaitauta a ranar litinin da ta gabata kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujerek ya yi bayani akan halin da ake ciki a ƙasar ta demokuraɗiyar congo tare da nuna damuwa akan matsalolin kiwon lafiya a cikin wannan ƙasa wani rahoton na majalisar ɗinkin duniya bayyana cewa mutane wato 900 ne suka rasu a cikin ƙasar ta demokuraɗiyar congo yayin da wasu 2,880 suka jikata sanadiyar tashe-tashen hankula na bayan nan daga farkon wannan shekara ta 2025 fiye da mutane 400 ne suka bar matsugunan zunsu a cikin kasar kamar yadda majalisar ɗinkin duniyar ta bayyana ƙarshen labarin duniyar kenan. tuma da yanzu sai a gya zama domin a jijiyar shirashen da muke dauke da su da suka kunshi shirin hannu ko kun san afirka a yau da kuma muryoyin masu saurari a yi sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba biyar ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a lokacin da juyin juhalin musulunci yake gab da samun nasara kuma yake ci gaba da kankama a kasar iran din marigayi imam khomeini ya ba da umarnin kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkoki har zuwa lokacin da za a tabbatar da al'amara a faɗin ƙasar ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci wanda yake son a kafa a wannan ƙasa sannan kuma ya buƙaci gwamnatin wucin gadi wadda za ta kafa hanyoyi waɗanda za a yi amfani da su domin cimma wannan manufa. Har ila yau marigayi imam Khomeini ya ƙara da cewa gwamnatin rikon ƙwarya ce za ta gudanar da zaɓen raba gardama domin fayyace irin tsari wanda zai gudana a ƙasar Iran sannan kuma ta gudanar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aikin rubuta sabon kundin tsarin mulki a ƙasa. A duk lokacin da marigayi imam Khomeini yake ba da wannan umarni jami'an tsaron sarki sha lokacin suna ta kokarin su na karshe wajen murkushe zanga-zangar al'umma a fadin kasar wannan umarni na margayi imamu kumaini wanda ya bayar yana a matsayin wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa tsarin da za a kafa a kasar iran yana da bambanci da tsarin da aka kawar domin kuwa tsarin da aka kawar na mulkin kama karya ne da mulukiya wanda kuma al'ummar kasar iran ba su da ra'ayi a cikinsa da kuma yadda ake tafiyar da shi yayin da kuma sabon tsari wanda ake shirin kafawa a kasar iran zai mai gurbin tsari na mulkin mallaka tsari ne na jama'a wanda ya kunshi ra'ayoyin al'umma na ƙasa baki ɗaya da kuma ba su damar zama masu gudanar da al'amura da kansu wanda kuma shine hakikanin demokuraɗiyya margayi imam kumain tun daga wannan lokaci ne tashin farko bai bayyana kansa a matsayin mai neman mulki na duniya ba wanda kuma wannan shine babban sirri da kuma bambanci wanda yake tsakaninsa da sarki sha da kuma sauran sarakuna waɗanda suka gabata faɗin ƙasar waɗanda suka gina manufofinsu a kan mulkin jama'a da kuma al'amari na duniya wanda kuma shine babban abin da yake gabansu da kuma sanya su yin zalunci da babakere akan dukiyar al'ummar ƙasa da kuma yin 'yan kore ko kuma zama waɗanda suke biyayya kai tsaye ga manufofi na 'yan mulkin mallaka da kuma turawa na ƙasashe damar 'yanci wadda aka bi wa al'ummar ƙasar iran domin gudanar da mulkin su da kansu daga farkon juyi ya ƙara tabbatar musu da cewa a wannan karan sabon tsarin da za a kafa a ƙasar na 'yanci ne ga al'umma kuma zai kawo ƙarshen mulkin kama karya a ƙasar iran. masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan fabrairun shekara ta 1881 fitaccen masanin ilimin falsafa kuma mai bincike a kan addinin musulunci daga scotland thomas Carlyle Yarsu bayan ga kasancewar thomas masanin ilimin falsafa ya kasance mai zurfafa bincike a kan ilimin addinin musulunci ta yadda ya kai ga gano cewa babu wata magana mai shiga zuciyar mutum kai tsaye ba tare da shamaki ba kamar ayoyin alkur'ani mai tsarki hakanan kuma ya bayyana cewa bisa bincikensa ya gano cewa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka abubuwan da yake faɗi dukkaninsu al'amura ne waɗanda suke tattare da ilmomi da hikima wadda ta sabawa irin ta ake gani a ɗan adam ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangaren ilimin falsafa da kuma mahangarsa kan addinin musulunci ya kuma yarda cewa addinin musulunci ba ƙirƙirar ɗan adam ba ne. masu saurare ko kun san cewa shekaru biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan fabrairun shekara ta 2023 parviz musharraf shugaban kasar pakistan na goma ya rasu an haifi parviz musharraf a ranar 11 ga watan agustan shekara ta 1943 a nahar wale havele wani ƙauye a cikin gundumar dargayani a birnin delhi na ƙasar india wanda yake ƙarƙashin mulkin mallaka na turan burtaniya a lokacin bayan raba india da pakistan ya yi hijira zuwa ƙasar pakistan tare da iyayensa kuma ya zauna a birnin karachi ya shiga makarantar soja ta pakistan wadda take kakul a shekara ta 1961 kuma bayan kammala karatunsa ya shiga aikin soja kuma ya samu matsayi da daraja a cikin ƙanƙanin lokaci. A shekarar 1998, Minister Nawaz Sharif ya naɗa shi a matsayin babban kwamandan sojin ƙasa. kuma a ranar 12 ga watan oktoban shekara ta 1999 ya zama shugaban gwamnatin pakistan bayan hambar da nawaz sharif a wani jiwon mulki wanda ake ba tare da zubar da jini ba musharraf shine janar na hudu na pakistan wanda ya mulki kasar tsawon shekaru tara bayan juyin mulki da aka yi a ƙarshe dai ya sanar da yin murabus daga shugabancin kasar pakistan a wani jawabi wanda ya gudanar a gidan talabijin a ranar 18 ga watan agusta na shekara ta 2008 bayan barazanar da 'yan adawa a majalisar dokokin kasar ta pakistan suka yi na tsige shi musharraf ya rasu ne a ranar 5 ga watan fabrairun shekara ta 2023 a wani asibiti da ke birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa yana da shekaru saba'in da tara a duniya bayan fama da rashin lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zan mayar da hankali ne a kan batun wato shirin gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya kunshi ƙarin kuɗin da ake karɓa na haraji da ake kira VAT. wanda ya jawo cece kuci a wasu sassa na ƙasar da suka hada da arewacin ƙasar za mu hira ne da wani ƙwararre a fagen tattalin arziki da shi dr bello abba na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen jihar jigawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin watannin bayan dai an buɗe cece kuce a najeriya musamman ma dai a arewacin ƙasar dangane da tsarin kudaden haraji na vat da gwamnatin tarayyar da take shirin fara aiki da su da kuma karɓar su wannan ne sa muka fara tambaya abokin hirar mato dr bello abba akan me ma nufi da vat ga abin da yake faɗa. assalamu alaikum ma'anar vat shine value added tax wato wani haraji ne da ake karba akan kayayyaki musamman kayayyaki da kamfanin nuka suke eh, so shi akan kaya ake dora shi misali sabulu biskit biro eh, man fetur gidajen mai eh, littattafai man girki kayan abinci so duk abin da ka saya kusan ka biya bat saboda shi bat wanda yake dan eh, kasuwa yana tura shi ne ga, ga masu sayan masu kaya su ne suke biyan bat din wanda zai amfani da kaya na karshe kusan shi yake biyan bat to wannan shi ne bat at To bayan da muka ji wannan jawabi akan abin da ake nufi da wannan nau'i na haraji, mun kuma ci gaba da tambayar abokin hirar tamu akan hanyoyin da ake bi wajen karɓar waɗannan kuɗaɗen na haraji. ga abin da yake cewa uh, sannan kuma ana karɓar sa ne yawanci uh, in aka sa shi kamar misali kafin alif ɗari dubu biyu da ashirin vat a najeriya 5% wato kamar abin naira ɗari to naira biyar shi ita ce VAT kai saboda haka gwamnati za ta dora akan kamfaninnika kamfaninnika ne za su biya gwamnati gwam suke biyan gwamnatoci in aka tattara aka karba daga jihohi kamfaninnikan da suke jihohi da sauransu to sai su tura asusun sai su tura hedikwata ɗinsu Ah, sannan kuma hedikwata ɗinsu sai ta sa a cikin asusun gwamnatin tarayya to haka ake biyan ba shi sa dudu um, yawanci inda kamfanin nuka suke galibi kuma kaga ah, kamfanin najeriya suna Legas ah, to za ga a nan ake biyan ake sa asusun gwamnatin tarayya to koya tasirin kudaden haraji na var suke a cikin tsarin tattalin arziki ka ta bakin abokin hirar tamu sannan tasirinsu a cikin tattalin arziki shine cewa tunda mutane su suke biyan bat din aka dora kamfanin nuka za ga yana da alaka da farashin kayayyaki idan bat kaɗan ne to eh, kenan kuɗin kaya zai zamanto kaɗan amma idan aka ƙara haraji to wannan zai sa eh, kamfanin ka su ƙara farashin kayayyakinsu magi ne alawa ne biskit ne taliya ne to du farashin sai ya ƙaru da daidai gwargwadon ƙarin bat ɗin da aka yi to ko ya yi daidai a karbi irin waɗannan kuɗaɗen na haraji kai tsaye daga mutanen najeriya alhali ana fama da ƙarancin abin hannu ga abin da dakta yake cewa to ka ce ya yi daidai a karbi bat a cikin irin wannan al'ummar ta najeriya musamman da ake da talauci e to ai haraji dole ne a ƙasa Uh, saboda yana cikin manyan hanyoyin samun kuɗaɗe na gwamnati sai dai abin da wala'alla za a tambaya shine ƙarin wannan bat ɗin ya yi daidai da wannan halin da ake ciki saboda kai tsaye ma har yanzu ana fuskantar eh, hauhawar farashi a najeriya wanda ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar hauhawar farashi kuma yana sa talauci yana sa eh, kuɗaɗe da riba da kuma kuɗaɗen da mutane suke samu albashi da sauransu darajarsa ta ragu ta yadda kuɗin sai kayan masarufin da suka saba saya yanzu ba za su iya saya ba saboda farashi ya ninninka ba daidai wannan lokacin kuma a ce za a ƙara farashi kamar yanzu wannan sabuwar shekarar za a ƙara bat ɗin nan daga kaso bakwai bayan 2020 an ƙara bat ɗin daga kaso biyar ya koma kaso bakwai da ɗigo biyar to yanzu kuma a cikin sabon ƙudurin haraji da aka sa na bat ɗin za a mai da shi kaso goma kenan da abin da kake saya naira ɗari yanzu zai koma naira ɗari da naira goma abin da ake saya naira dubu zai koma dubu da eh, ɗari idan abu miliyan ne to zai koma miliyan da naira dubu ɗari to wannan shine yanzu idan majalisa ta lamince ta yadda da wannan sabon ƙudurin bat ɗin to zai koma kaso goma wata tambayar da muka yi wa abokin hirar tamu shine ko me sa jihohin arewa suke kuka akan wannan sabon ƙuduri na karɓa haraji ga ta bakin dr bello abba to dalilin da yasa gwamnonin arewa suke tsoron um, wannan bat din uh, sabon uh, wannan kudirin uh, bat din eh, saboda zai kawo raguwar kudaden kasan kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya asalin da eh, kudin da ake ba jihohi kaso shi vat din idan an tattara shi to da a da gwamnatin tarayya tana ɗaukan kaso sha biyar jihohi suna ɗaukan kaso hamsin sai kuma local government suna ɗaukan kaso talatin da biyar to a kuma wannan sabon sabon tsarin sannan kuma kaso hamsin ɗin jihohi yadda ake raba shi shine kaso hamsin ana raba shi daidai wa daida kaso talatin ana raba shi bisa yawan al'umma sannan kaso ashirin ana raba shi daidai gwargwadon yadda kuke tara haraji so jihohin da suka fi tara haraji sun fi samun kaso mai tsuka daga cikin wannan kaso ashirin ɗin to yanzu canjin da aka samu canji ne guda biyu na farko gwamnatin tarayya ta rage kasanta daga kaso sha biyar ta dawo kaso goma to wannan biyar ɗin da ta rage sai aka ƙara wa jihohi kenan jihohi maimakon su karbi kaso hamsin yanzu za su karbi kaso hamsin da biyar shi kuma na local government sai aka bashi ƙananan hukumomi sai aka bashi yadda yake kaso 35 to har yanzu yadda ake raba kasan jihohi shi ne ya jawo cece kuce a da kamar yadda na ce kaso 50 ana raba shi daidai wa daida kaso 30 bisa yawan al'umma kaso 20 bisa gwargwadon yadda kuke tara haraji to yanzu sai aka canja to wanda ake raba kaso 50 daidai wa daida ya dawo kaso 20 wanda ake rabawa kuma yawan daidai yawan al'umma kaso talatin shi kuma ya dawo kaso ashirin wanda ake rabawa kuma eh, daidai yawan mutane al'umma eh, shi ne kaso ashirin to amma wanda ake rabawa daidai da yawan harajin da kuke tarawa na VAT din sai aka ɗaga shi daga kaso ashirin ya koma kaso sittin saboda haka jihohin suka fi tara VAT to shine za su fi samun kuɗi mai tsoka. Wannan shine tantamar da ake. To sai dai kuma Dr. Bello Abba ya ƙari mana bayani akan cewa ba wai a cikin jihohin arewa ne kaɗai ake ƙorafi akan wannan salon na haraji ba da akwai wasu jihohi a kudancin ƙasar da su ma suna kuka saboda cewa za su cutu da samun karancin kuɗaɗen da suka saba karɓa a baya daga gwamnatin tarayya ga abin da yake cewa. ba iya jihohin arewa ba ne kaɗai za su samu matsala idan uh, aka aiwatar da wannan sabon canjin dokar harajin uh, tabat uh, kusan jihohi talatin da ɗaya hadda su ne za su shiga cikin wannan matsalar hatta jihohin kudu maso yamma da kudu maso gabas da kudu maso kudu dukansu kusan za su ah, shiga cikin wani yanayi saboda ah, a cikin kasan da ake yi na kudi na wata-wata da ake da ake raba tsakanin gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta local government to kusan VAT yana cikin shi ne ya fi tsoka. To idan aka mai da shi kaso 60 din nan, to hakika uh, ah, musamman jihohin da ba su da matattarar haraji tasu ta kansu wanda kusan jihohin arewa ma da na bangaren yamurai da yarabawa du akwai jihohin da ba su da karfin tattara haraji saboda haka eh, sun dogara ne kuɗin da suke ake rabawa daga gwamnatin tarayya to du abin da ya taɓa wannan kuɗin ya sa ya yi na kasu to wannan zai shafi ah, ah, gudanar da mulkin su ah, na manyan ayyuka da ƙananan ayyuka har ma wasu suna cewa ikirarin cewa idan aka aiwatar da wannan to hatta albashi ba za su iya biya ba dr bello ya kuma yi mana karin bayani akan kasan da za a baiwa jihohi bisa dogaro da kudaden da kowace jiha take tarawa na haraji kenan wanda yake shiga asusun gwamnatin tarayya shi wannan kaso 60 ɗin wanda ake kira da derivation a kundin haraji na bat na ƙasa na eh, ba a yi fassarar me ake nufi da derivation ba wato Uh, gwargwadon tara harajin ku shin shi wannan derivation ɗin yana nufin inda aka sayi kayan ne aka yi amfani da su koko yana nufin matattara inda aka biya VAT ɗin, ma'ana inda headquarter kamfanoni take da aka biya VAT ɗin. wannan a nan da a kalubalen yake ko kuma a nan ne aka samu tasgaro to amma a aikace yadda ake yi a najeriya shine fassarar da ake bashi a aikace in an zo raba kuɗin shine ana fassara shi da cewar inda aka biya haraji kenan headquarter inda hedikwatocin kamfanoni suke kusan kaso 90 na kamfanonin najeriya suna tsakanin lagos ne da oyo state wato jihar oyo da kuma port da delta sai kuma yanzu zaka iya sa babban birnin tarayya saboda haka wannan jihohin guda biyar su ne za su mora idan ka daga kudin bat da ake raba daidai wa daida ya tashi daga kaso ashirin ya koma kaso sitin. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Da yadda Allah a nan gaba za mu ci gaba da sauraron bayanai akan wannan wato tsarin haraji na bat. kafin mu yin ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. thank you Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin nan muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku an cima da ake kokawa da matsalar cimaka da kayan masarufi a ƙasashe da dama. Wanda hukumomi ke cewa suna ɗaukan ƙwararren matakai domin daƙile hakan. Koya lamarin yake a yankunan ku To wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko suka ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyan Tahiran mai muku magana alkasun Baba Lima har daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka dangance da wannan maudu'i sai mi fata ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin hauhawar farashi a gaskiya shugabanninmu suna iyaka kokarin su tunda sun rarrage ma diyan kasuwa abubuwa da dama mai matsalar da aka samu daga diyan kasuwa ne ya kamata su ma su tausaya ma talakawa saboda ga azumi nan na tsaye ina albarkacin wannan wata ya kamata a ce su tausaya ma talakawa tunda gwamnati na iyaka kokarin shi mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci Radiyon Tiran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magara tare cikin jihar ta Magaram. Asan barka muna godiya ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu da ake ba mu damar tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da yake ci mana tuwo a kwarya. Yau asan barka faduwa ta zo daidai da sama. A gaskiyar lamari a gayawa dukkanin gwamnatin Senate yanda suke kokari ƙoƙari da yaƙi da tsadar abinci da kayan masarufi tsakani da Allah tsakani da annabi mu dai a nan wajejen mu ba mu san saukin abin ba kullum a baki muke ji ana cewa sauki sauƙi yana kire ga gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar da ku 'yan jaridu a san barka a sa komiti wanda zai yawo cikin ƙasa a tambayi ra'ayoyin mutane ya harkokin suke ga al'umma gwamnati mun san yana daidai gwargwado to amma ba ta gurbe sauran 'yan kasuwa waɗanda ba su san Allah ba wallahi har yanzu a cikin tsada muke babu wani sauki a nan jihar ta da magaram ko kuma cikin garin da nake na magare kitari a cikin nan jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya. Ko shakka babu wannan matsala ta hauhawar kayan masarufi ko karancinsa ko kuma matsaloli dai da suke damun al'umma talakawa na kasashen mu kamar irin Najeriya hakika wannan abun damuwa ne matuka kuma hukumomi da suke cewa suna ɗaukar mataki game da waɗannan matsaloli mu a ƙasar mu najeriya za mu iya cewa mataki ne na ci ko ci gaba ne na mai haƙa rijiya domin babu wani sauyi da muke gani kullum suna cewa suna ɗaukar mataki mataki mataki amma har yanzu ba mu ga wani abu a ƙasa ba hasali ma sai ƙara jefa mu cikin mawuyacin hali suke yi kamar yadda ya faru a baya bayan nan yadda suka ƙara kuɗin kiran waya da na data sannan kuma labari ya ishe mu kan cewar za su ƙara kuɗin lantarki to kaga wannan ina wani mataki da ake ɗauka in ban da ƙara jefa malam talaka cikin mawuyacin hali to mu dai al'ummar najeriya muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan mawuyacin hali da hukumomin ƙasarmu suke jefa mu daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci yayin da kuke zama dama muke to albarkacin mu mu da wannan maudu'i da kuka haza eh, suna na murtala magini wanda nake nan dangwamin jihar maradin jamhuriyar nijar lalle wannan matsala a kasashe da dama ta rashin abinci ta shahe mun hukumomin su suka cewa suna ɗaukar mataki akan wannan abin amma har yanzu ba su shawo kan wannan matsala ba eh, saboda sun bar ainihin bakin zaren tunda ba ba noma muhimmanci ba su ma kasuwancin suna ba shi muhimmanci ba tunda ya shahi shi man dama shi ne ummal abarasa duka wannan sanadiyar tsadar rayuwa to kuma shi inda aka ba shi muhimmancin inda ba ba shi muhimmancin ba da sauwaka ma talakawa da game da shan man fetur domin da kai kayan su kayan noma kayan jigilarsa zuwa aikin zuwa aikin noma shine duk ba ba shi muhimmanci ba shine ummal abarasa wannan Ka ba sa na tsadar rayuwa na kasashenmu masu dama wanda ya shaye su kowa da kowa na kasashen. Assalamu alaikum taharar muryar musulunci Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daro hakikan wanga maudu'i da kuka ɗora mana muna maraba da shi lalle kan mu shugabanni yadda suke ta za su kawo karshen eh, fama da rashin abinci a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. To gaskiya yanzu abubuwan ne sun kasu sun rabu. Yanzu yanzu kaga da ba a dogara da man fetur ba sai dai noma aka dan aka dogara da shi zuwa noman abdiga gero dawa zuwa su wake da abubuwa dai daban-daban a da to yanzu noman ma yanzu ba a yin shi irin na da ko da ana shi kuma yanzu kaga yayin ta'addancin nan an hana noma to amma abin da ya kamata hukumomi su yi to ya kamata su yi wa odar kayan abinci kowane kasashe domin 'yan kasuwa kaga dama su suke asasa abu ya yi tsada ko da ya rage wani ba su ragewa sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ka bamu da yanda zamu yi ka bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci in dai da zaman lafiya abinci komi zai samu insha Allah na gode tayar muri musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai mamba ta masu kira da saurari. na rediyo ne na ƙasa da ƙasa. Bisa matakin da hukumomin mu suke ɗauka gaskiya haka nan ya yi kyau. Dambu ne in yi yawa ba shi jin mai. 'Yan kasuwa duka babu wanda ya zo daidai da wani wasu na jin tausayi wasu ba su jin tausayi wasu an rage musu ba su ragewa. sannan suke ƙara amma wasu duka da an rage musu shikenan kuma ba su ƙara ƙara shi suna saida wadda an kace su saida assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malamin ibrahim gadan kaya dan walu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi komin irin takwarraka niki mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihar jihar maradi lalle wannan maulidi ya san barka aminci allah shi kai maka yayi haka an daidai su yan kasa ko a lokaci ana bincikar su a yanayin da suke ciki to lalle mu dai nan cikin jamhuriyar nijar muna yamma dalla ko muna godiya tun daga da dai mu munan yankin da muke ta hatsi har ta kai saba'in har da biyar ma yanzu yau da kwana goma sha hudu an ban kaɗo masara abinci ga nan ya samu hata ya rage dala goma sha biyar ya koma ɗari sittin sittin kenan kawai ana haka mu muna ganin cigaba za a samu kuma wannan tsadar rayuwa da kuke gani jama'a abin sai dai addu'a mutane sun yi akwai lissafi ga da shekara ashirin abin da ya kasa zuwa talatin yan akwai mutum goma ga gida yanzu mutanen nan goma sun kai a arba'in kenan dole a yi cadar rawa kuma wurin da ake noma ba ƙara shi aka yi ba kullum shi ne ake noma har yau sai ma a ce a yadda noma haci a koma noman gujiya da wake shi ana kula da gujiya da wake to wannan cadar rayuwa jama'a sai dai addu'a Allah da ya kawo mana sauki in gwamnati shi na yi alhamdulillah Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta idan muke zuwa muku inda a muke jin ta bakin ku game da matsalar cimaka da kuma kayan masarufi. Malami na gaba sai ka sha muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. alhamdulillah wannan mataki da hukumomi suke ɗauka don abin da ya shahi matsalolin tsadar abinci ko tsadar kayan masarufi to mu dai nan alhamdulillah fi sabilillahi mahukuntan mu nan dai inda nake gani wallahi suna iyaka kokarin su kuma su ma yan kasuwa ya fadi alhamdu suna iya kokarin su to kun san duk in abu ya zo dambu in yayi yawa ba ya jin mai ko ba gaskiya ba wani in aka dora aka ce a sai kaza wani kuma sai ya sai ya kiya wani kuma dole shi dole ki sai ki sai ya ribai amma abin da muke jawo hankalin su dai duka a tausaya bayan da za a ci za ka kasuwa ba dan ka ci riba ba amma ciki so ake ka tausaya hasali ma da yake azumin ramadan yana tahowa kenan wanda ya tausaya Allah zai tausaya mashi wanda yake tausaya kuma Allah ba ya tausaya mashi Mallayar Hamun yarhamun nas la yarhamuhullah wanda bai tausaya mutane Allah tabaraka wa ta'ala shi ma bai tausaya mashi na gode ni magana malam kabiru da ke nan marari dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum wata hira jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijiyar buko kari kakaki na masu kira da shurare reshen nyamai eh lalle wanga maudi ya tunkari ko'ina eh mu ra'ayinmu na farko tsadar rayuwa ba ta karewa sai dai ta ragu kuma ana so ta kare a da mai ya ta yi ƙasa a rage kuɗin mai a rage kuɗin mai komi yana ta daidai wannan kadai ya kamata gwamnatocin kasashen mu su rage kuɗin mai a so kuma su an rage kuɗin mai komi yana ta yi tun noman rani tun kowane noma ragin mai dai yana ta karu komi kai kasuwa ba kasuwa 'yan kasuwa ba ake gallaza mu haka a ce 'yan kasuwa sun ƙi ragewa sun ƙi rage a'a gwamnati ya rage mana kuɗin mai ya rage kuɗin mai a so ya gani tsadar rayuwa ba ta karewa gaba dai gaba dai Allah ya ba mu kwanciya hankali cikin kasashen mu da duk ƙasar musulmai sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaban na da mazajin da zan yamai Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran wanda ke birnin Tehran muna muka godiya da fata da kai sunana Ibrahim Yawancin Hula a garin mai godiya kin da jihar Niger hakikanin gaskiya game da matakai da ainihin hukumomi suke ɗauka game da ɓangaren cimaka na abinci a ƙasa ta najeriya to mu dai za mu ce babu wani abu da za mu ce mun gani a ƙasa wanda za a ce ainihin hukuma ko gwamnati take ɗauka wanda yake mu za mu samu sauƙi ɗari bisa ɗari babu shi gaskiya sai dai taimakon allah da ƙoƙarin da mu talakawa muke yi na ƙasashenmu to shi kaɗai ne wanda muke taimakawa juna mu kuma muke cin gajiyar shi muke moriya muke juna muke ruwa juna mu asiri amma bangaren gwamnati babu wani abu wanda za mu ce ai gashi a zahiri wanda za a ce hukuma ai ta mana shi wanda zake za mu ce ai mun ji daɗin gwamnatin ƙasar mu ko mu ce mun ji daɗin dukiyar ƙasar mu gaskiya babu shi a zahiri sai da ubangiji Allah kawo mana sauyi wasu alkhairi Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a cikin jihar Niger sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta yaran mai magana samun suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar nijar hassan barka ina maka fata da hiri duka aikin ka sannu da kokari da wannan aza eh, tambaya da kai yaya wajen mu yake to alhamdulillah ni a nan da za ni ce ma duka shugabanninmu na afirka in suna ikirarin suna jagoranci al'umma da musulunci to lokaci ne wanda ya kamata a ce dukkan harajin da ke akwai na abin da za a ci da abin za a sha a sauƙaƙe wa 'yan kasuwa kwata-kwata tun da galibi 'yan kasuwan nan su ne ke rike da al'umma su ne ke ƙoƙarin su dare da rana ta da mace su ba da abinci su ba da kuɗi su ba da wasu damaki wanda al'umma ke amfani da su amma an samu su kangi kuma inda su je su samo kayan su kawo ita gwamnati ta kawo kayayyaki da kanta sannan kuma wanda za su hanyar suke su bi su samu ka are kenan gwamnati ta yi tsoron Allah mutuwa guda ɗaya ce ba wanda ke iya kauce makadarar ta mutu an ta kama shi kun babu wanda ke watan ya jagoranci al'umma ya ta gaban Allah ya gazaba da amsa kenan muna ba da shawara a yankunan eh, ƙasa ta Afin jihar don Allah don girman Allah magabatan mu na ƙasa ta Nijar musamman su su daga kowa ga 'yan kasuwa haraji kamar da ake shugabannin baya a jaye haraji ga 'yan kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar iran to da farko suna na sani jawo alaska tsatsun burma a cikin jihar da magaram sai eh, muna godiya da wanga maudu'i da aka bamu mu tattauna duba da cewar matsalar cimaka da kayan masarufi a ƙasashenmu to gaskiya mu anan sai mu jinjina abdurrahman chani mai ceton al'umma a bisa kokari da yake yi na duba da cewar talaka ya ji daɗi kuma gaskiya muna godiya kuma ni bayan nan zan yi kira ga nan gari na tsantsungurum zuwa ga magabatanmu ya kamata a ce abubuwan da ake yi cikin a ce sai da ta sauka a ringa sai da kayayyakin masarufi to ya kamata a ce a cikin wanga azumi watan rama da ke tunkarawa ya kamata a ce an samu kayan masarufi a cikin rahusa an saidawa jama'a domin ji daɗin yin ibadunsu ba sai a ce sai cikin damana ba tunda duba da cewar akwai masu bukata allah sa wanga kira da na yaji zuwa ga magabatanmu na nan cikin komin ɗin tsatsun burin sani dawa da suka tsatsun gurma cikin jihar da magaram jamhuriyar ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran malam barkan na maka Hassan barka ina yi maka fatan alkhairi da dukkanin yan uwa masu saurare ne magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fambewa. Dangane da wannan maudu'i da aka tsora tsadar amfani ko matakan da hukuma suke ɗauka dangane da tsadar amfani da kayan masarufi. Mu a nan dai za mu ce to alhamdulillah alhamdulillah da sauki albarkacin kaka da ta zo kuma bana sai muke ganin wani irin sauyi amma daga Allah subhanahu wataala domin masara an sayi buhun dubu hamsin da uku da hudu da biyar wata ma har ta wuce haka kamar wanda ake ce garan gajiya wato yar gida kenan ta waje kuma an sayi ta sittin har zuwa da biyar forum kenan to amma ya zuwa yanzu alhamdulillah tana sauka ita masara amma bangaren kayan masarufi sai a hankali mai magana suleiman abdullahi daga nan garin fambego a jihar kaduna tarayya najeriya na gode jamhuriyar musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa rediyo jamhuriyar musulunci ta hiran ina muku fatan alkari da sabon gaisuwa zuwa gare ku da ma'aikatan sashen hausa da masu sauraro ga baki ɗaya na faɗin duniya ina muku fatan suna sunana umar abubakar daga Zaria Kaduna ta Najeriya magana tsadar rayuwa to kowa dai garin su ya sani mu a kasar mu Najeriya tun da hawa farashi ya faru har bai sauka ba ba abin da ya sauka sai dai abin da ya ci gaba kamar da wani ya bada shawara maganar man fetur din yana da kyau a jaraba sauke muna farashin shi da Allah mu gani ko Allah sa zai sa abubuwa su sauto daga inda suke gaskiya tsadar rayuwa ta kai matuƙa yadda ma ba a tunani malam hassan barka muna maka fata alkhairi ka da sauran ma'aikatan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta ina maka fata alkhairi bisalan radiyon musulunci kuna magana da halilu musa daga maradi an dan tsoho a jamhuriyar ne dangane da wannan modi wannan tsadar kayan masarufi gaskiya akwai shi amma ana iya bakin kokari shugabanni suna iya bakin kokarin shi in ka dubi dangane da gero da masara da wake da shinkafa da man girki waɗannan abubuwan gaskiya suna hauhawa amma dai suna iya bakin kokarin ba abin da za mu yi ce musu sare musu addu'a daman shi kullum dan afirka ko kuma baki to wallahi abin da yake buri a rayuwar shi yake karhin abinci da sutura su ne kawai in dai shugabanni suka kashe ne wannan matsala wallahi zai daga su ci gaba da mulkin su bai ma damu ba sunana nasirai malam sula malam falal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar amma a yanzu kai tsaye ina nan babban birnin yamai yo ai abin da ya shafi bangaren cimaka mu 'yan nijar mu da matsalar cimaka kwanciyar hankali alhamdulillahi cimaka alhamdulillahi mu wannan duka bangaren cimaka a ce ko kayan masarufi in dai babu kwanciyar hankali ai wannan su ne za a iya cewa ko da cimakar ma ba za su ci ba to mu nijar muna da kwancin hankali dan zantan cimaka a ma barbatin wannan a mu alhamdulillahi wallahi ko da babu cimaka mu nijar ga ta lahiya lau daram suna wani mawaki ma da ya komi daram yanzu Nijar a lahiya kalau ne yi wannan ai dan a ce mana to yanzu idan muka fito muka ce a ah, muna da matsalar maka eh makiyanmu suna nan za su a ah, Nijar in mahallo tana nan dai insha Allah suna sa tsammani kenan makiyan Nijar suna sa tsammani kenan za su samu galaba ga mu in mun wato mun ce muna da matsalar kayan masaruhi ko kuma kayan cimaka a ah, mu wannan Nijar lahiya kalau ne alhamdulillah a yankin mu dai nan yankin mu da muke ciki mu bangaren kayan masarufi kayan bangaren abinci lahiya ka mun ma Allah godiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sashen na sanar jamhuriyar musulunci mai magana isu makeri madatai da magaran a jamhuriyar Nijar kamar yadda kuka rana na in gude gaskiya bangaren asalin mu nan Nijar musamman ma jiha ta ta fama da matsala irin ta kayayyakin masarufi da tsadar su kuma hukumomi suna cewa suna iya bakin a akan zama da 'yan kasuwa domin abin ya sassauta amma kullum abin sai ma daɗa kara ƙaruwa ke ya kamata hukumomi su tashi tsaya dangance da wannan wata mai zawa na ramadan domin an ga an sassauta abin ko talaka zai yi sauya mun da fatan kiran ya kai inda aka dace na gode ku tashi mai magana isu makeri madattai da magarma a jamhuriyar Nijar. To ma sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilastan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka agars da na kasance da kuke cewa, Bisalam a huta lafiya.